Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan mu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Suna nasar Fil Hashim Gumel tare da Murtala Fawar Sanyi da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin. A yau ranar Asabar 17 ga watan Disamba na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID za ta tallafa dala miliyan shida don bunƙasa harkar noma a arewacin ƙasar ghana daga nan ibrahim Almasi garba zai shigo mana da shirin na amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya daga martala tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar ma'aikatan ceto sun sami zaro gawar wani karamin yaro dan shekara ɗaya da haihuwa daga ɓaraguzan wani gini a tsakiyar birnin kriviri biyu bayan wani harin makami da rasha ta kai kremlin ta ce hare-haren na makamai masu cin nisan zango da aka auna wasu muhimman wurare a ukraine suna zuwa ne yayin da shugaban rasha vladimir putin ya kammala taruka da kwamandojin dakarun sojinsa. yana mai neman shawarwari kan yadda suke ganin za a ci gaba da samun nasara a mamayar da aka kai wa ukraine ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri cewa a 'yan kwanan nan ana samun ɗan karuwar hare-haren rasha na makamai masu cin nisan zango kan muhimman wuraren ƙasar ukraine ma'aikatar ta wallafa a shafinta na twitter cewa akasari hare-haren sun hada da makaman da ake harbawa ta sama da kuma ta jiragen ruwa amma ba shakka sun hada da jiragen sama maras matuka da irin ta samar waɗanda aka tayar da su daga yankin krasnodar na ƙasar rasha 'yan ƙasar tunisia sun nuna karancin sha'awa na shiga zaɓe a safiyar yau asabar a zaɓen majalisun dokoki da mafi akasarin jam'iyyun siyasa suka ƙaurace masa bayan da suka bayyana shi a zaman wani yunkurin ƙarshe na kafa gwamnatin mutum ɗaya na shugaban ƙasa kais sa'id zaɓen wanda ake gudanarwa shekaru goma sha biyu bayan ranar da wani mai sayar da kayan marmari muhammad bouazizi ya cinnawa wa kansa wuta a matsayin zanga-zanga da ta ja hankali a ƙasar ta larabawa zai samar da sabuwar majalisar dokoki wadda ake ganin 'yan majalisar ba za su yi wani tasiri ba a manufofin gwamnati. fitowar jama'a ta fi armashi sosai a zabukan da suka gabata tun daga juyin juya hali na shekara ta 2011 da hamɓarar da mulkin kama karya da kuma kafa demokuraɗiyya fiye da zaɓen na yau asabar inda aka ga mutane kalilan a rumfunan zaɓe a babban birnin ƙasar. mamallakin kafar sadarwa ta twitter elon musk ya wallafa sako da safiyar yau asabar cewa za a sake buɗe shafukan 'yan jarida da aka rufe a yammacin ranar alhamis an buɗe shafukan da dama ciki har da na babban wakilin muryar amurka steve harman jim kaɗan bayan wallafa saƙon to sai dai kuma ba duka shafukan da aka rufe ne aka sake buɗewa ba musk ya ce ya toshe shafukan ne saboda 'yan jaridar suna bayar da bayanai kan wurin da jirgin samansa yake wanda ya ce hakan ya haifar da musgunawa ga ɗaya daga cikin 'ya'yansa to sai dai kuma ba ko ɗaya daga cikin 'yan jaridar da ya wallafa wani bayani kan bagiran jirgin saman sa da ya bayyana a wata kafar watsa labarai ta yanar gizo duk da cewa sun ɗauki labarin musk da kuma rufe shafin jirgin saman sa na elon jet labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc mahukuntan kasar malaysia sun ce mutane 21 da suka hada da ƙananan yara biyar sun rasa rayukansu da safiyar jiya juma'a sakamakon zabtarewar ƙasa a wani sansani da baya da lasisi a wata gona da ke cikin jihar selengo mai makwabtaka da babban birnin ƙasar na kuala lumpur kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun sami gano gawarwakin wata mata da jaririyar 'yarta suna rungume da juna a wurin da lamarin ya auku har yanzu kuma ma'aikatan ceto na neman gano mutane goma sha biyar da ba a gani ba an dakatar da ayyukan ceto da tsakar dare sakamakon rashin kyakkyawan yanayi to amma kuma an ci gaba da safiyar yau asabar kamfanin dillancin labaran ya ce jami'an kasar ta malaysia sun ce an sami baraguzai na kimanin tazarar mita 450 a sansanin waɗanda aka kiyasta za su iya cike ramukan ruwan ninkaya 180 na wasannin olympics majalisar dokokin kasar peru a jiya juma'a ta yi watsi da wani yunkuri na ƙara matso da lokacin gudanar da zaɓe a yayin da mummunan zanga-zanga suka datse dubban 'yan yawon bude ido a birnin machu picchu masu zanga-zangar suna bukatar a sako shugaban ƙasar da aka hambarar pedro castillo da kuma neman wanda ya gaje shi ya yi murabus kana a gudanar da sabon zaɓe to amma kuma 'yan majalisar sun kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da ƙudurin dokar kara matsowa da lokacin gudanar da zaɓen fiye da shekaru biyu daga shekara ta 2026 da aka tsara zuwa watan disamban shekara ta 2023 mai zuwa lamarin ya fuskanci turjiya da zanga-zanga wadda ta yadu da kuma karuwar adadin waɗanda suka mutu bayan da masu zanga-zangar suka yi yunkurin kutsawa a filin jirgin sama a birnin ayacocu da ke kudancin ƙasar wanda sojoji ke gadin sa daren daren alhamis shugaban gurguzu na ƙasar philippines jose maria sison ya rasu a daren jiya juma'a yana da shekaru 83 bayan kwashe tsawon makonni biyu yana tsare a wani asibiti a ƙasar netherlands kamar yadda jam'iyyarsa ta bayyana a yau asabar sison shine ya kafa jam'iyyar gurguzu ta philippine wadda rundunar sojanta ta npa ta samar da rundunar mayakan 'yan tawaye a ɗaya daga cikin tashin hankali mafi daɗewa a duniya rikici tsakanin rundunar sojin ta npa da gwamnatin filifin ya sanadiyar kashe sama da mutane dubu arba'in jam'iyyar ta wallafa wata sanarwa a shafinta na yanar gizo tana cewa talakawan ƙasar ta filifin suna jimamin rasuwar gwarzo malami kuma jagoransu shugaban na gurguzu da ya gudun hijira ya zauna a turai tun daga karshen shekarun 1980 bayan an sake shi daga kurkuku sakamakon rushewar gwamnatin kama karya ta ferdinand marcos wanda aka zaɓi takwara mai sunansa a matsayin shugaban ƙasa a zaɓen watan mayun wannan shekara. Murtala Faruk Sanyin na ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ci gabar tallafawa kasashe masu karamin karfi, hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID za a tallafa dala miliyan shida don bunƙasa harkar noma a arewacin ƙasar ghana wakilinmu a ghana ruwan abbas na ɗauke da ƙarin bayani Taimakon na dala miliyan shida wata dama ce ga masu bukata cikin gundumomi sha shida na jihar Arewaci, kudu maso gabas da kuma jihar sama maso yamma yadda zai magance manyan kalubale da ake fuskanta a aikin gona kuma zai ta'allaka ne akan ire-iren kayan gona guda goma sha biyu kamar masara, kaɗanya da sauran tsiro dangin wake gyada zogale mangaro da sauransu. Shugaban cibiyar ta MSR Ghana ghana michael dukur ya ce harkokin gabansu shine su himmanta masu bukata daga mutane gungu-gungu da kungiyoyi da ke taimakawa mata da matasa musamman da kungiyoyi da mata ke jagora da kuma suke bukatar bunƙasa harkokinsu na aikin gona ɗin. It's uh, And what's really, uh, really exciting is that we're working in nine cropping systems uh, over the next four and a half years. Duk dai maganar sarrafa ake yi kuma abin da ke da sha'awa shine muna aiki ne akan tsarin kayan gona guda tara cikin shekaru hudu da rabi. Harkar MSR dai shine tabbatar da bunƙasar aikin gona. Kuma muna gudanar da ayyukan bincike tare da DSLEs da sauransu. Yadda zamurin rinka yin amfani da fasaha mun rage wahalan aiki amma kuma mu samu haɓaka sarrafa ita daraktar dagewa da haɗewar halin rayuwa na harkokin msr zainab Abdalla cewa ta yi usaid ta amince da irin rawar da mata da matasa ke takawa a cikin harkokin aikin gona don haka tallafa musu da gudunmawa zai yi matukan tasiri And we believe that uh, supporting uh, women, youth, and PWDs with uh, such a component will help them. Kuma mun yi imani tallafawa mata da matasa da kuma na kasasu a wannan irin fikira zai taimaka ainihin su bunƙasa kasuwancinsu ya kuma taimaka musu gane irin damarmaki mafi kyau da ke akwai. Na ba gulo da ɗaya sarkin Musa wani abu mai suna Sule Isa manomi ne a jihar Gabashi ya yi bayanin cewa in har irin taimakon nan zai rinka zuwa musu za su bunƙasa sarrafansu na aikin gona. Muka samu wannan taimako, mun gode ma Allah. Because yanzu Ghana ba ho and cutlass gona ake yi ba. Mechanism muka samu waɗannan combined harvesters da su saura. Wallahi ya bari aikinmu ya ci gaba. mai mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci jafaru dan kwabiya zai ce game da wannan taimako bisa wannan taimako na usaid za ta iya ta taimaka har inda an sa kudin a inda ya kamanci a sata sa'annan har inda manoman da kansu su za su amfana saboda <clears throat> usa ta fara aikinta ba yau ba mun ga tsarin su daban-daban na advance feed the future finger da sauransu amma har ila yau kuma wa'annan wa'anda aka ce sun amfani da wannan kudin har ila yau eh, rayuwansu yadda yake haka take ce sa abu ne da in mun samu sakiya muka samu wannan kudi aka yi amfani da ita kuma yadda ya dace to za mu samu mafita sosai zai taimaki gana zai taimaki talakawa zai taimaki manoma. Radwanallah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaidar Radwan Abbas, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta voa hausa.com ko kuma shafofinmu na kafan sada zumunta Facebook, Twitter, da Instagram. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe mu baya filin amsoshin tambayoyin kori. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu tarihin mashahurin malamin nan ba bawa gwarzo masu tambaya aminu adamu malam madori da malam musa ɗan malam mai wankin hula garbomi ga jihar jigawa najeriya salamu alaikum voa hausa don allah ina so ku tambaya mun masana shin ta wace hanya gidajen rediyo ke samun kuɗi domin biyan ma'aikatansa albashi shin cikin ma'aikatan akwai waɗanda suka fi wasu albashi mai tambaya baban gida ibb giyawa daga karamar hukumar mulki ta goronyo jihar sokoton najeriya bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin bawa jangwarzo idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin a shiyar adamawa muhammad salisu garba ya samo daga malam idi audu gire malamin tarihi a kwalejin horis da malamai ta gwamnatin jihar adamawa da ke hon wanda ya ce eh, abin da za ce game da tarihin bawa jangurzo shine cewa shine sarkin gobir wanda ya yi sarauta daga alif dubu daya da dari bakwai da saba'in da biyu zuwa alif dubu daya da dari bakwai da casa'in daidai mutum ne jarumi kuma sadauki sosai sananne ya yi yaƙi da dama misali ya yaƙi da zamfara katsina maraɗi da sauransu ya yi ƙoƙarin yaƙar yankin yarabawa ma amma sun nemi sulhu da shi wanda ta dalilin hakan ne ma ya aura musu yar shi ko yanzu akwai gari mai suna gobir a cikin jihar kwara wanda hakan ke nuna alaka da ke tsakanin masarautar gobir da yarabawa ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa sunansa ya shahara shine yakin shehu usman dan fodiyo da farko dai an ce ya so ya halaga shehu ne ganin cewa shehu usman dan fodiyo zai iya zama barazana ga mulkinsa saboda yadda jama'a ke binsa a shekarar 1788 ya gayyace shehu da sauran malamai don halartar bukin sallar layya amma an ce da nira ya halaka shehu shehu su dan fodo ya zo da magoya bayansa kamar mutum dubu wanda hakan ya sa shi ba wajen gurzo ya canza shawara wato ya ga cewa bai kamata ya kawo maganin kisa ba ta da hakan ma maimakon hakan ma sai ba malamai kyauta kuma an ce kyautan da ya ba mu shehu su dan fodo ya fi na kowane ne a lokacin din amma shehu su dan fudu ya ƙi karɓan wannan kyautan a maimakon haka sai shi shehu a maimakon haka sai shi shehu ya nemi a bashi dama ne ya nemi daman a bashi a amince masa da abubuwa guda biyar abu na farko ya ce a bashi dama ya yi wa'azi ba tare da matsi ba na biyu kar a hana mutane masu son binsa sannan na uku a girmama mutane masu rawani wanda za mu ci a girmama malamai kenan sannan na hudu ya ce a sake 'yan fursunoni waɗanda aka kame su musamman masu alaƙa da, siyasa sannan na biyar kada a takura matalakawa da haraji waɗannan abubuwa guda biyar da nema duka bawa ya amince da su kuma hakan ya taimaka wurin ci gaban addinin musulunci bawa jangarzo da su a shekara 1790 sannan kuma har yanzu ana kai ziyara a makuncinsa da, ke alkalawa, wani bangare da ke cikin sabon birni na jihar sokoto an ce wurin dai akwai akalla kaburbura guda talatin wanda dukansu suna da alaka da masarautar gobir din ne wannan dai shine abin da za mu iya cewa takaitaccen tarihin shi ba wajen kurzo amma dai tarihin yana da yawa sosai sai kuma ansar tambaya kan yadda gidajen jaridu ke samun kudaden tafi da harkokinsu idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau dai ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu garba ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. Assalamu alaikum Alhaji Babangida Gwaranyo jihar Sokoto tambayar ka tana kan hanya watakila saboda ka ga cewa kana kunna radiyon ka kana sauraron bayanai da labaru da komai ba a taba cewa sai ka biya ba watakila su saska sa ka zauna kake tunanin cewa shin gidajen radiyon nan kuwa suna da hanyoyin da suke samun kuɗi har ma su biya ma'aikatansu to da farko abin da nake so ka fahimta shine bude gidan radio ya ta'allaka ne ga manufar da shi wanda ya bude gidan radio walau hukuma ce walau ƙasa ce walau wani ne mutum haka mai cin gashin kansa saboda akan bude gidajen radio ne da manufofi daban-daban to amma tunda tambayar ka ba kan wannan kayi ta ba zan amsa maka da cewa gidajen radio suna da hanyoyi da suke samun kudaden shiga waɗanda kuma daga cikin waɗannan kudaden shigan suke biyan ma'aikatansu a albashi wato da farko na suka fahimci cewa akwai tallace-tallace da kake saurara a gidajen radio wannan ya hada da manya-manyan gidajen radio mu da kuma ƙanana to duk wata talla da kaji aka yi za ka tara cewa an yi ta ne da manufa manufar kuwa ita ce ta yada ko kuma tallata wannan hajar in kuma a lokacin siyasa ne tallata wannan dan siyasa kamar da mu muka sani a kasar mu Najeriya. To tun da yake kuwa haka ne to waɗannan ɗin biya suke yi a tallata musu hajojinsu ko kuma a tallata musu 'yan takararsu to don haka biya za su yi. Baya ga wannan akwai bukukuwa da za ka ga cewa gidajen radio sun halarta kuma duk abubuwan da suka gudana a waɗannan wuraren sukan ɗauka to shi ma biya ake yi suna samun kuɗi ta nan bayan wannan kuma a gwamnatance za ka tara cewa akwai wasu lokuta da gwamnati za ta fito da wasu manufofi da take so a ƙara wayarwa al'umma kai alabashi maganar noma harkar lafiya harkar ilimi da makamantansu ko kuma wasu manufofin gwamnati ne da aka kawo sabbi waɗanda ake so 'yan ƙasa su ribata su fahimci yadda al'amarin yake to waɗannan ma akan yaɗa su a gidajen radiyo kuma akan biya su akan samu wasu mutane kuma waɗanda sukan ɗauki nauyin shirye-shirye watakila za ka lura da cewa misali idan aka ce watan ramadana ya kama za ka ga cewa akwai wa'azuzzuka da ake, ake watsawa kuma za ka ji an ce wane ne ɗauki nauyi kaza da wannan shirin to shirye-shirye da dama wasu ne suke ɗaukar nauyi to kuma sukan biya baya ga wannan kuma akwai wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma sukan zo da manufofi na kansu waɗanda suke so a yada kungiyoyinsu ko kuma wata faɗakarwa da suke so su yi ko jan hankali ga al'umma to su ma sukan je su biya sannan kuma su gudanar da wannan faɗakarwa ko kuma wayar da kai hakanan kuma a wasu lokuta za ka ga ko kuma za ka ji an shirya gasa wanda kuma za a ce wannan gasa za a ci kaza za a ci kaza to a wasu lokuta akan saka wasu kuɗaɗe da za ka biya kafin ka shiga wannan gasa to ba lallai ne kuma ka tara cewa duk wanda ya sa kuɗi a lokacin da yake so za a kira shi ba to za ka tara cewa wannan hanyar ita ma takan kawo wa gidajen radiyo uh, kuɗi ina so ka fahimci cewa uh, darajar gidan radiyo ya danganta ne ga mutanen da suke sauraranta shi yasa za ka tarar cewa wani lokaci za a yi za ka ga ana gudanar da wani e, wani shiri sai ka ga an ba da dama ana kira daga wurare da yawa za ka ji wannan ya ce na kira ne daga sokoto ni ne wa ne kaza yanzu misali ga kanan aika aika ma voa da wannan tambaya kuma daga sokoto kake shaida cewa mutanen sokoto suna sauraron wannan gidan radiyo kenan za ka ga an turo wata tambaya daga wata ƙasa daban ko daga ghana da duk da inda hausawa suke wannan shaida ce da ke nuna cewa mutane na sauraron gidan radiyo to ire-iren waɗannan akan sami hirace-hirace da ake yi da 'yan takarkaru ko kuma 'yan siyasa ko kuma wasu da suke shiga gidan radio in lokacin siyasa ne suna kokari su yada manufofin dan takararsu da makamantan wannan kowane minti biya ake yi to waɗannan ma hanyoyi ne da ake samun kudaden shiga wanda kuma a zo a biya albashi akwai wasu mutane kuma haka kawai su suna da burin taimaka ma gidajen radio saboda sun yi amana da ayyukan da gidajen radio suke yi to sai ka ga cewa sun ɗauki gudumawa mai tsoka sun ba wa gidajen radio wani lokaci ita gwamnati karan kanta takan shiga yarjejeniya da wasu gidajen radio saboda a yada mata manufofinta wanda take so al'umma su fahimta to ita ma kuma sai ka tarar cewa dole sai ta biya misali za ka ga wani lokaci ko za ka saurari an sa waka wata waka ce wacce shi wanda ya wakar yana so ta yawo a duniya to shi ma sai ya biya sai a saka masa to ire-iren waɗannan suna nan da yawa kuma tambayar ka da kake cewa a wajen biyan albashi na wani ya fi wani ai dole ne ka san al'amari wanda yake aka ce maka harka ce ko sana'a ce ai dole ne wani ya fi wani daraja kuma wani ya fi wani iya aikin wani kuma ya fi wani dadewa dole ne kuma ya zamana an sami bambanci a albashinsa da wanda bai kasa shi ba bayan da za a ce wanda shi shi ne janar manaja misali a gidan radio ka zo ka hada shi da wanda kila bai wuce wata biyu ba da kama aiki to kamar yadda ka san aikin gwamnati yake mataki bisa mataki to haka aikin gidan radio ma yake mataki bisa mataki to kuma dole ne in har haka ne a samu albashi ya bambanta tunda kuma harkar albashi harka ce wacce za mu ce ta sirri a nan ba ambata maka zanyi in ce ga abin da ake biyan su ba da fatar cewa na baka amsar tambayar da ka tambaya na gode. sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin malaman da suka ansa mana tambayoyin Malam Idi Gire da Dr. Adamu Babi Kwai da wakilin a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da mu kuma abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. gai da baban lela yanzu kuma sai wasanni a takaice. Croatia ce ta zo ta uku a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da ake fafatawa a Qatar bayan da yawa sabar ta doke Morocco da ci biyu da ɗaya wasan fitar da kasa ta uku ta gasar. To sai dai za a iya cewa duk da wannan nasarar kasar ta kuroshiya ta dan sami koma baya kasancewar ta taba kaiwa wasan karshe ta gasar a gasannin da suka gabata to amma kuma wannan wata babban nasara ce ga jagoran 'yan wasan kungiyar luka modric mai shekaru 37 wanda kawo yanzu ya buga wa kasar adadin wasanni 162 kuma ake hasashen watakila wannan wasan ce ta karshe da zai bugawa kasar tashi a bangaren kasar morocco kuma duk da yake ta sha kashi ne a wasan to amma kuma hakan bai shafi gagarumin sabon tarihin da ta kafa ba na kasancewa kasar afirka ta farko da ta sami kaiwa wannan matakin na gasar ta cin kofin duniya yanzu haka kuma hankali ya karkata kan karon battar karfe da za a yi tsakanin faransa da argentina a wasan karshe ta gasar ta cin kofin duniya a gobe lahadi ra'ayoyi mabambanta kuma na ci gaba da karaɗe wuraren tattaunawar jama'a har ma da kafafen sada zumunta na yanar gizo musamman dangane da babban gurin shahararren dan wasan kasar argentina lionel messi na samun lashe gasar ta duniya domin kafa babban tarihin da ba mai irin irinsa a duniyar kwallon kafa da alama kuma wannan ce dama ta karshe ga messi wanda ya lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya har sau bakwai ya kuma sami nasarori da dama amma kuma bai taɓa samun damar ɗaga kofin na duniya ba sunana abbas salihu ahmad wannan shi zai nuna ainihin bambancin sa da saura kuma kamar shi kadai ne kawai ya rage masa cikin nasarorin da ya yi na harkar kwallo wanda da ya samu ya daga wannan kofin to ya kafa tarihin da babu wani wanda da shi kuma ana da yakinin cewa ba za a samu wani wanda zai sake kafa tarihin nan ba nan kusa ba a sanin ma abin da gobe za ta haifar ba kuma idan ka duba shi wannan kofin na duniya shi ne kadai wanda Messi bai samu ba wanda da ya same shi to shi kenan ya riga ya bar tarihin da ba wani dan wasa wanda ya bar shi to sai dai a bangaren kasar faransa mai neman kafa tarihin zama ƙasa ta farko da ta sami lashe kofin na duniya sau biyu a jere a wannan zamanin mai horar da 'yan wasan ƙasar didier deschamps ya ce yana sane da ɗimbin jama'ar da ke fatar argentina ta lashe gasar ta bana musamman saboda messi amma ya ce san wannan bai dada shi da ƙasa ba deschamps ya ce ya lura cewar an bar su su kaɗai a yayin da duniya ta raja'a kan fatan nasara ga messi da kasarsa ta argentina amma ya ce hakan ba zai shafi kuduri da kwazonsa da na 'yan wasansa ba. A nahiyar Afirka kuma kasar Afirka ta kudu ta kaddamar da soma fafutukar neman damar karɓar bakuncin gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025. Hakan na zuwa ne bayan da aka tabbatar da kwace damar karɓar bakuncin gasar daga kasar Gini. Idan kuma har kasar ta Afirka ta kudu ta sami damar zai kasance karo na uku kenan da take karɓar bakuncin gasar ta nahiyar Afirka bayan da ta karbi bakuncin gasannin na shekara ta 1996 da 2013 waɗanda kuma duk da farko an tsara gudanar da su ne a wasu kasashe na daban kasar kenya ce aka tsara za ta karbi bakuncin gasar ta shekara ta 1996 amma kuma ta janye a ƙashin kanta yayin da a shekarar 2013 kuma aka tsara gudanar da ita a kasar libya to amma yakin basasa da ya barke a kasar ya tilasta aka mayar da ita a kasar ta afirka ta kudu gaishe ka yanzu kuma ga murtalan dai ɗauke da labarai amma wannan karan a takaici. Dosar filo a takaice ma'aikatan ceto sun sami zaro gawar wani karamin yaro ɗan shekara ɗaya da haihuwa daga baragwazon wani gini a tsakiyar birnin Kriviri biyo bayan wani harin makami da rasha ta kai. Kremlin ta ce hare-haren na makamai masu cin nisan zango da aka auna wasu muhimman wurare na Ukraine suna zuwa ne yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya kammala taruka da kwamandojin dakarun sojinsa yana mai neman shawarwari kan yadda suke ganin za a ci gaba da samun nasara a mamayar da aka kai wa ukraine 'yan kasar tunisia sun nuna karancin sha'awa na shiga zaɓe a safiyar yau asabar a zaɓen majalisun dokoki da mafi akasarin jam'iyyun siyasa suka ƙaurace masa bayan da suka bayyana shi a zaman wani yunkurin ƙarshe na kafa gwamnatin mutum ɗaya na shugaban ƙasa kai sa'id. zaɓen wanda ake gudanarwa shekaru goma sha biyu bayan ranar da wani mai sayar da kayan marmari muhammad bouazizi ya cinnawa kansa wuta a matsayin zanga-zanga da ta ja hankali a ƙasar ta larabawa zai samar da sabuwar majalisar dokoki wadda ake ganin 'yan majalisar ba za su yi wani tasiri ba a manufofin gwamnati mamallakin kafar sadarwa ta twitter elon musk ya wallafa sako da safiyar yau asabar cewa za a sake buɗe shafukan 'yan jarida da aka rufe a yammacin ranar alhamis Masu raro da kuma haka ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai a kasance da mu karfe shirin na safe gobe Lahadi inda za mu kama ku wani sabon shirin. Kamar yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da kuma shafin ma na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da na gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Cedric Nisar Fili Hashin Gumin cewa salamu.